bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa da ke nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a cikin shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan jagoranta daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Abuja. Shirin na musamman na ƙunshe da rahoto kan yunkurin ƙungiyoyin mata a jihar Borno akan samun doka mai tsanani ta hanyar hukunta masu fyaɗe. Zantawa kan koma bayan ilimin mata a gifa da ke jamhuriyar Nijar. zaben ƙananan hukumomi a jihar taraba a cikin ƙalubalen coronavirus shirin a daina shan kwaya inda da yardar allah za mu kammala da sharhin jaridun najeriya amma dukkan waɗannan a dakacin labaran duniyar jama'a assalamu alaikum dan majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda ma amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da ɗora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba sanata tim scott da ke wakiltar south carolina wanda shine baka fata ɗaya tilo ɗan republican a majalisar dattawan amurka ya bayyana hakan ne a jiya lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na abc mai suna this week a cewar sanata scott za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kudaden da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandan su ba su dai 'yan republican da takwarorin su na democrat na ganin yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda tun bayan mutuwar wani ba amurke baka fata dan asalin afirka a makonnin da suka gabata. wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan kasar sai dai ana ta samun saɓanin ra'ayi a tsakanin ɓangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat karen bas kenan 'yan democrat a majalisar wakilai take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke bukatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba sai dai sakatare yaɗa labarai a fada white house kelly mckenani ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako By removing qualified immunity, what essentially doing is not allowing job. Ta ce idan aka cire kare da 'yan sanda ke da ita, tamkar an ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Hakan kuma zai sa unguwanninmu su zamanto ba su da tsaro. yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar covid-19 a karo na biyu wasu na cewa amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba kwararren likita a amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa dr anthony fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum dubu ashirin da ke kamuwa da cutar a kullum mafi akasarin yankunan amurka sun fara sassauta matakan daƙi da cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci wasu daga cikin ƙwararru a fannin kiwon lafiya irin su kathleen rivers wacce ke bincike a johns hopkins ta ce kuskure ne ma a rika cewa za a samu ɓarkewar cutar a karo na biyu domin a wata hakan zai rika sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni yaduwar da cutar ke yi ita dai amurka wacce ke da mutum sama da miliyan biyu da ɗari biyu da suka kamu da cutar ta kasance kasar da ta fi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya har ila yau amurkance ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta covid-19 to kasar spain ta buɗe iyakokinta ga 'yan yawon bude ido da ke fitowa daga turai yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaƙi da cutar ta covid-19 a jiya lahadi kasar ta andalus ta fara daukan wannan mataki a wani yunkuri na maido da harkokinta na yau da kullum a da spain ita ce kasa ta uku da tafi yawan masu dauke da wannan cuta a duniya amma yanzu ta koma mataki na bakwai inda take da mutum dubu 246 da aka tabbatar suna dauke da cutar kamar yadda cibiyar bincike a jami'ar johns hopkins ta sanar sai dai yayin da nahiyar ta turai ke farfadowa sannu a hankali kasashe irin su brazil afirka ta kudu india da kuma nan amurka na ci gaba da bada rahotannin samun karin masu harbuwa da cutar baya ga amurkan brazil ce kasa ta biyu a duniya da ta fi yawan masu cutar ta covid-19 inda take da mutum sama da miliyan daya yayin da rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576 A yau Litinin Koriya ta Arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yada farfaganda wanda ta kira na ladabtar da makwabcinta ta kudu. Kafa yada labaran kasar ce ta fitar da wannan rahoto. Kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yada takardun farfagandan bata sunan Koriya ta Kudu. kananan yara a kusan dukkanin sassan najeriya da hakan ke haifar da tashin hankali da jafa iyalai zuwa juyayi mara isali hukumar kare haƙƙin ɗan adam wato human rights ta jagoranci ƙungiyoyin mata a jihar borno zuwa majalisar dokokin jihar don matsawa 'yan majalisar su tsara doka ta hukunci mai tsanani ga masu fyaɗen daga maiduguri birnin shehu wakilinmu haruna Dole biyu ya yi kwamana da wannan rahoto. wasu kungiyoyi masu zaman kansu kenan karkashin jagorancin hukumar kare harkin adama da ake kira human rights commission ke gabatar da bukatunsu ga majalisar dokokin jihar borno na neman yin dokoki mai tsanani kan masu aikata laifuffukan fyaɗe da hakan ya zama wani babban annoba tsakanin al'umma wannan matsala na fyaɗe ne ɗaya daga cikin manyan laifuffuka da hakan ake yawan zargan maza da shi musamman ma ga ƙananan 'yan mata wanda hakan ya janyo hankulan gwamnatoci na kokarin aiwatar da dokoki mai tsanani da zai hukunta duk wanda aka kama ba tare da wani sassauci ba barista jimai michelle yade ita ce shugaban wannan hukuma so mu ma yau mun zo mu mika ko ma state house of assembly su ne tunda su masu yin doka su yi doka mai karfi wanda zai sa yau in aka kama mutum aka hukunta shi ya san ina zai shiga to muna roko jama'an allah mutanen maiduguri mu tashi tsaye mu yaki wannan abu domin ba abu mutum daya ba nan kamar wannan koke-koke kun samu kamar guda nawa ne haka wanda har kuka tada murya ko zo majalisa don a yi doka mai tsanani gaskiya ana samuwa da yawa kuma da yawa suna nan tantance ba sa fitowa su faɗa. Akwai kamar koke-koke da aka ce wasu jami'an tsaro ma kan akan same su da irin wannan zargi da aka yi musu cewa sukan shiga irin wannan faɗi. Kun samu irin wannan koke? Eh to ba za a rasa ba dai mutum mutum ne. Hajiya Hadiza Bukar da ita ce shugaban kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Borno da kuma ta kasance cikin wannan kungiya da suka yi tattaki zuwa majalisar. Dan wan duba a yau akwai abin da ya adabi al'umma abin kuma shine fede da yake akwai ko kowane gu da kyar gari ya waye ba a samu iri wa'annan abubuwan ba. To mun ga cewa in mun yi shiru 'ya'yanmu za su cutu shi yasa muka ci to bari mu zo muna bin goyon baya stakeholders a samu irin yadda za a yi hukunce-hukunce da zai bawa duk wanda aka yi masa wannan abun ya nemi 'yancinsa kamar wani hukunci ne kuke so ku an tambaye ku a ra'ayinku a ce an aiwatar saboda masu wannan laifi ah, mu ba mu kima capital punishment don waɗannan duk wanda ya shiga wannan harkan zai iya yin kisa honorable abdulkarim lawan dai shine kakakin majalisar dokokin jihar borno wanda kuma honorable aji kwalo ibrahim kade wakilta wajen ma waɗannan ƙungiyoyin matan jawabi da kuma ya taɓa gabatar da guduri gaban majalisar dokokin jihar borno game da wannan matsala na fyaɗe gama abin da ke cewa coronavirus covid-19 lockdown din nan ba da haka mun riga majalista ta yi passing kuma mun tura shi mai girma gwamna Professor Babagana Umar Uzulum da ya zazzar da wannan ya zama doka. Mun yi iya gwargwadon karfinmu mu ga cewa masu fyaɗe ba ba su sun tafi ba sai sun an hukunta su. Kai ka gabatar da kuduri na musamman ma hukunta masu fyaɗe a gaban majalisa kamar watanni da suka gabata. Kamar me ka jan hankalinka wajen gabatar da wannan kuduri? Na abin ne muka samu koke-koke da dama. Honorable in ka ce kun samu samu koke-koke da yawa za ka iya sa mana kaman koke-koke na game da wannan matsalar na fyaɗe za su kai kamar nawa wanda kai ka ansa. wallahi da dama ni a maza ba na ma shi hakimin karamin hukuman jere na ol mai dogoro ba ya ce yana da suwa hannunsa fiye da dare kuma akwai akwai wanda ma ba zo an yi reportin ba saboda gudun tsangoma. honorable aji kolo ibrahim kadi kenan daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar borno ke bayani game da irin matakan da suke doka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar da asusun majalisar ɗinkin duniya mai tallafawa kayanan yara wato unicef sun shirya wani taro a difa akan hanyoyin da za a wa koma bayan ilimin mata a jihar ta difa taron ya yanke shawarar karfafa matakan faɗakar da jama'a illolin cutar corona ga kabiru isa na ƙungiyar yaƙi da cutar corona wato olc a zantawarsa da wakilinmu sule mumini barma akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban kasa alhaji muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashe lakwal daga shekara daya har shekara goma sha shida kenan wannan abu shi na zamu bi mine ne ke sa waɗannan yara tun daga sai e ba su mahi yawansu ba su isa sefe na biyu kuma idan ka ɗauka ka diba ni a secondary school waɗanda ke zuwa cesium su ma idan ka ɗauka kashin su mahi yawan su cikin kashi ɗari za ka iske kashi saba'in na shi ma ka wucewa eh, eh, sankiyam to shi ne ya kamata mu tsaya mu bita mu gani mine ne ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alkawali na za a ɗauka kuma kaka za a yi a magance abun saboda dalili haka da taimakon unicef din kuma duka sarakunan gargajiya na nan jihar difa da Lidar religieux dukansu gaba ɗaya da prefe-prefe na gunduma da merorinsu duka gaba ɗaya da inspector-inspector duka dai da owayen ɗaya duk wanda ke hodi a jiya cikin harkar education su ne manka zaka manka ya riskuna manka tattamana an kai bitan matsaloli yanzu ka ɗauki misali ma ka ɗauka ƙaramin misali wannan tsaye da karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin eh, a cikin karatu a jihar difa misali yadda yaro dubu hudu waɗanda ba su dawo ba e kuma musamman 'yan mata kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abu abu na wanda shike dole na dauki hankali kenan in ka dauki waɗanda ba su dawo ba su ba hidda suna kai dawo a busto ina ga waɗanda kuma za a ciya sun tsaya tun kakin lokacin shi zaka kenan sai ya kasance ana ɗauka 'yan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba fidda su an kai ba a yankin nan yau shekaru biyar kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar boko haram ba ganin za ta yiwu matsalar tsaron nan ita ce ke masababin taɓarɓarewar sha'anin ilimi a yankin nadifa? eto eh wannan matsala lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba to amma ka san an ɗauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su karatu cikin makarantun nan da sun ka zaka kenan babu wata hujja inda uban ɗaya yake da uwayen ɗaya suke kuma an ka karbe su a cikin lakwal ba a ba kenan babu wata hujja ta zamana gida ba a shi makaranta ba yanzu idan ka ɗauki misali kanton ɗin shatamari tunda mun sha bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abun da ka sani akwai akwai kantin akwai abinci duk abun da ka sani akwai to amma an kai riskuna an ga gani mahi yawan ɗayan mata na an karu zakatu ba za su je ba da sauran mutane kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wani mutane sun ka ba abun muhimmanci a akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin ɗauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus shin waɗanne matakai ne aka ɗauka a halin yanzu a yankin na difa domin dakile yaduwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban mm, to matakin nan da an ka ɗauka bisa ga harka lafiya shi na cewa idan ka zo yanzu nan difa kowace makaranta kana ganin bakin kowace kansa an aza wannan dispositif abun na wankin hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da 'yan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane dage suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke iya kare mu da wannan cuta sai ɗaukan matakin ne da bin matakin nan nan da gwamnati ta shehin da tabbat abin da muke gani a jihar difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan alloba mana. A gaishe ka Suleimanu. A jihar Taraba, Arewa maso gabashin Najeriya ana shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da ake cikin kalubalen cutar coronavirus. Wannan lamarin da ya jawo muhawara mai zafi a tsakanin jam'iyyun adawa. Daga Yola wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da karin bayani. Tun farko ma dai sai da wasu jami'un adawa a jihar Taraban suka yi barazanar gazzawa kotu domin kalubalantar hukumar zaben jihar sex saboda rashin gudanar da zabe na ƙananan hukumomi. To sai dai kuma biyo bayan kimtsawa da kuma taruka da masu ruwa da tsaki hukumar zaben dama ayyana ran talatin ga wannan wata na yuni a matsayin ranar da za a gudanar zaɓe a ɗaukacin ƙananan hukumomin jihar goma sha shida to ya koshin ma wani shirin hukumar ta yi musamman a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus dr philip way da ke ma zama shugaban hukumar zaben jihar taraba ya ko bayyana irin damarar da suka yi. Eh, to eh, zabe na local government yana mandate na constitution wanda ya kamata a yi saboda demokradiyya a level na local government uh, mu a taraba uh, muna kan shiri na zabe kuma shirin bayo muka fara ba saboda haka mu abinda muka yi nan mu yi zama don mu building consensus kuma mun samu consensus din 27 na wannan wata shine consensus da muka building da ipac amma mu as a commission hukuma mun kai shi talatin na wannan wata so in party daya ta ce ba gaya masu ba amma mu kuma mun riga mun fada kuma mun yi meeting din kuma muna da evidence din yanzu da ka zo ma zai iya nuna maka minutes of meeting da muka yi din wanda mun doka da date din a kona ta bangaren hadakar majalisar jam'iyyun najeriya ta IPAC ta ce su ma jam'iyyu sun shirya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi a jihar taraban ga ma ta bakin shugaban wannan hadaka. alhamdulillah suna daga tambaya alhaji sa'ad abubakar hassan chairman na interparty advisory council ipac wato kungiyar jam'iyyu na jihar taraba na haɗin kan jam'iyyu jihar taraba a sunan jam'iyya kuma jam'iyyar ypp ne yan progressive party lallai hukumar zaɓe ta jihar ta fixing date wanda ta kiraye mu akan shawara domin mu ga an gudanar da wannan zaɓe a daidai wannan lokaci. da lokacin da aka sa da kuma shirye-shiryen kuma zaɓe a taraba? a kwarai da gaske mun gamsu da daɗin da aka saka na wannan zaɓe a daidai wannan lokaci wanda aka sa on talatin ga ƙarshen wannan wata kenan talatin ga watan nan saboda haka eh, jam'iyyu da dama daga cikin eh, wannan kungiya namu ta ipac e wato sun yi nisa wajen shirye-shirye domin su ga sun lashe kujerun wannan eh, zaɓuɓɓukan da za a yi na ƙananan hukumomi ba tun yau ba ake ma zargin gwamnatin jad ta architect dariya disan isyaku da jan kafa wajen ba da kudaden wannan zaɓe batun da ku hadimin gwamnan jihar ta ta fuskacin harkokin siyasa honorable abubakar bawa ke ma cewa fa ba haka zancen yake ba ipac su ne leman na jam'iyyu gaba kida an yi zama da ipac an yadda da cewa a yi zaben nan su kama da sun ce a yi on 27 of this month shine sayek ne sa ce a'a to a yi on 30 zai fi suka yadda kan cewa za a yi on 30 ipac na jam'iyyu na jam'iyyu goma ta takwas sun haɗu gaba kida jam'iyyu nan sun yi mitin sun yadda akan wannan hadimin gwamnan jihar taraba kenan ta fuskacin hakokin siyasa honorable abubakar bawa kuma koma da menene fata ko shine allah kai mu lokacin da za a yi wannan zaɓe ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya masu sauraro kara shafa'a ana ci gaba da sauraron murar amurka ne a wannan shiri na musamman daga abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To madalla, Binta S. Yaro daga Washington DC, shigo ki kawo mana shirin a daina shan kwaya. ku warhaka, da a wannan shiri Sunana Binta S. jagorar wannan shiri da ke mai da hankali akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, mun leƙa jihar Adamawa ne inda muka yi shirye-shirye har guda hudu game da shaye-shayen miyagun kwayoyi A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko cikin biyu za mu yi tattaunawa ne da Honorable Yuguda Hassan Kila wanda ya aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaƙi da miyagun kwayoyi wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. bari mu je Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Honorable Yugu da Hassan Killa. An kai daɗe barin baka dama ka gabatar min da kanka. To na Honorable Yugu da Hassan Killa. Ina wakiltar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. Kuma ni dan jam'iyyar apc ne to honorable akwai wani abu yanzu da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya musamman a kasar mu ta hausa domin ba za a ce jiha ɗaya ce ba amma ta fi da yawa a jihar kano shine batun shan miyagun ƙwayoyin nan to ya kake kallon wannan al'amari ne ganin cewa kai uba ne kai kuma ka taɓa aikin kwastam ma inda ake kwace ma waɗannan kwayoyi in an sun shigo ƙasar nan ba bisa ka'ida ba. Wannan gaskiya ne, wannan ya zama ruwan dare gama duniya. Kuma a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ta miyagun kwayoyi sun fi tsamari a jihohinmu na Arewa, Kano da Jigawa. Kuma ko ina ma a Arewa ana shan waɗannan miyagun kwayoyi. Wannan wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa. tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba kuma wani al'amari dole sai an tashi tsaye kamar yadda kika faɗa na aiki a custom na kama ƙwayoyin nan kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa kuma mun san masu shigowa da su al'amari ne wanda yake a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye in ku ba haka ba al'ummar mu gabaki daya za su ta gayyara wannan kamar da na faɗa abu ne wanda daga kan iyaye har shugabanni dole ne a tashi tsaye wajen tashi tsayen nan honorable ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye eh, ai kamar da ce abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa a hukumance ya kamata ya a ce hukuma tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tarayya domin abubuwa ne wanda yake dole akwai doka wadda mu dama aikinmu ne a dokar na yanzu dama yana daga cikin abubuwan da nima nake so dokan nan tun da na ne kaina memba ne na kwamiti na wannan hukuma ta yaƙi da muyagun kwayoyi ndlea memba ne na kwamitin nan dokokinsu da suke da su mun ce su kawo mana su mu sake duba su mu ba da shawarwari a gabo wadda abubuwan da za mu gyara mu gyara wadda za mu kara eh, a kai mu kara a kai domin abin kan gaskiya ya zama wala haula wala kota yanzu. honorable wannan abu ya shafi ma matan aure a yanzu da ake zargin cewa su ne ma suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyi to ya kake kallon wannan al'amari ne tarbiyya ko zai yiwu ga mata da take shan kwayoyi to ina kuwa mace wadda ita ce uwar gida ita ce duk wani tarbiyya da abin daga kanta ya fara in ya kasance mata ba a matar gida babu tana shan kwaya kuma ya. sai dai kuma a ce inna lillahi wa ilaihi raji'una domin a gaskiya wato da daɗewa na sani matan aure akwai lokacin da muka samu waɗansu ma banda ma kwayar ma hatta ma giya matar aure sai ta aika yara a siyo mata giya a cikin flask na shayi mun kama waɗannan abubuwa kuma sannan alhamdulillah kamar a kano akwai da ina jin rediyo akwai wani gidan rediyo da ake magana na waɗansu kwamiti da aka yi unguwa-unguwa an san yaran unguwa an san iyayensu an san gidajensu ana musu magana kuma hatta su suke magana ai matan aure ma in sun saya sukan kai musu mazajen su sai su kula da su su ma su ga me suke yi in dai ba su ma suna sha ba amma kuma haka samu irin waɗannan abu ai an gurbanta iyali kenan mace tana sha miji yana sha kuma 'ya'ya ma su zo a ce suna sha Allah ya sauwaƙe. To masu sauraro bar mu da sa'aya a nan sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu ci gaba da honorable Hassan Kila game da matakan yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda da Julie Levis Gresham wacce ta taimaka haɗa sautin shirin ni Binta S Yaro da na haɗa shirin da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a baya sha babanka makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirin. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato sharhin jaridun Najeriya tare da baban gidan Jibril. Lawan zan fara sharhin jaridar ne da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar daily post na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta maida martani bisa matakin rusa wani bangare na ofishin jakadancin najeriya a kasar ghana jaridar daily post ta ruwaito min harkokin wajen najeriya geoffrey onyama na cewa ko kadan gwamnati ba ji daɗin matakin da wani dan kasar ta ghana ya dauka ba na rusa wasu gidaje na ma'aikatan ofishin jakadancin najeriya a birnin akara sai kuma jaridar sahara reporters daya daga cikin manyan labaran jaridar sahara reporters na cewa ministan shari'ar najeriya abubakar malami ya tabbatar da rahoton jaridar ta sahara reporters da ke cewa ya ba da umarnin dakatar da bincike na almundahanan kudi a wata cibiya da ke ƙarshen ma'aikatar aikin gona a najeriya da ake kira nursal jaridar dai ta ruwaito ministan shari'ar najeriya bakar malami na umarta hukumar efcc da icpc da sauran hukumomi na tsaro da kuma gudanar da bincike akan harkokin kudi da su dakatar da bincike da suke yi na almundahana a ita wannan ma'aikata da karshen ma'aikatar kula da harkokin gona a kasar jaridar dai ta ce jami'ai ko kuma hukumomin bincike na cin hanci da rashawa na gudanar da bincike ne akan shugaban hukumar da ake zargi a karkatar da wasu makudan kudade da suka kai naira biliyan daya da ɗoriya sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta ƙasa nnpc ta fara gudanar da bincike na gano man fetur a jihar plateau rahoto cewa babban janar maja mai kula da bincike da kuma hako man fetur abdullahi bomai a lokacin da ya kai ziyara ga gwamnan jihar plateau simon bako lalong a cewar abdullahi bomai dai yanzu haka ana gudanar da bincike akan wasu yankuna na jihar plateau da suka hada da yankin karamar hukumar wase da kana kuwa makon da ya gabata ma dai hukumar ta matatan man fetur ta najeriya npc ta bayyana cewa ta yi nisa wajen gudanar da bincike na gano man fetur a jihar niger dukkanin jihohin da na yankin arewa maso tsakiyar najeriya ne sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da cewa yanzu haka mataimakin gwamnan jihar ondo dan jam'iyyar apc ya sauya shiga zuwa jam'iyyar pdp kasa da mako daya bayan da gwamnan jihar edo shi ma tare da mataimakinsa da kuma wasu jigajigan jam'iyyar a jihar edo suka sauya sheka daga jam'iyyar apc mai mulki a najeriya zuwa jam'iyyar pdp mai adawa yanzu haka dai ana ci gaba da rikici na jam'iyyar a jihohin on ondo edo da kuma jihar riba kamar yarda jaridar da punch ta ruwaito bayan dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa adam oshomole da kotu ta yi bisa korafin da wasu 'ya'yanta saka shigar sai kuma jaridar da guardian ita ma dai ɗaya daga cikin manyan labaranta na da alaka ne da jam'iyyar ta apc inda ta ce yanzu haka rikicin cikin gida ya mamaye jam'iyyar apc da ke mulki har ma da jam'iyyar pdp mai adawa abin ya ci murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murar amurka sunana hassan mai na kaira